yau shugaba muhammadu buhari na najeriya ya jagoranci taron mako-mako da an kan yi na majalisar zartarwa ta gwamnatin kasar inda aka yi tsokaci da nazari tare da yanke muhimman shawari akan samar da ruwan sha aiki a fadamu da kuma noma dai baki daya wanda shi na gaba-gaba a jerin muradun da majalisar ɗinkin duniya ta shata na nuna bunƙasa da ci gaban al'umma na ƙasa da ƙasa bayan kuma maganar samar da ruwa majalisar zartarwar kuma ta yi matsayi akan yin dokoki da za a tsara domin su kare ayyukan da al'umma ke yi da ruwa da kuma tanadinsu domin ci gaba. Haka kuma majalisar zartawa ta ba da amincewarta akan inganta aikin jami'an shige da fice na ƙasa ta fuskar inganta su da kuma samar musu da kayayyaki na aiki na zamani. Malam Garba Shehu kakakin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a gwamnati ya mun ƙarin haske akan waɗannan muhimman batutuwa da majalisar ministocin ta amince da su kamar haka. Akwai wasu batutuwa da suka shafi har Kar kyautata ayyuka na ma'aikata na shiga da fita na ƙasa wato immigration wanda gwamnati za ta sayo musu muhimman kayan aiki wanda yake kuma da yake abu ne da ya shafi tsaro na ƙasa ba za a fito sai an zayyana su a ce za a sayo abu kaza ko guda kaza ba amma dai ina tabbatar maka cewa an ɗauki ƙwararren matakai don a tabbatar an bunƙasa aikin immigration a ƙasa shi yasa gwamnati ta aiwatar da waɗannan shawarwari. To amma ganin cewa ba ɓangaren shige da fice kawai ko immigration ne ke fuskantar ƙalubale ba dangane da sha'anin gudanarwar aiki na jami'an tsaro ba ganin hukumar hukumomin 'yan sanda da na sojoji ma da na sauran masu damara dai kamar sun daɗe su ma suna fama matsaloli barkatai wanda ya kai ga matsalar cin hanci da rashawa ta yi katutu a wayannan bangarorin ma. To ai ka san shi sha'anin aiki irin wannan na gwamnati da za a zuwa a tattauna ya dogara ga shiri ko shiryawar da kowane bangaren gwamnati ya yi idan minista na al'adu ko ministan gona ya shirya da nasa takaddun yana ganin zai ajiye a gaban majalisar ministoci a tattauna a ce masa e ko a ce masa a'a to ai ba abin da zai hana ya kawo saboda haka kowane minista ya dogara ga lokacin da ya shirya nasa shawarwari ga majalisa kuma ya kawo sai a aiwatar da shi amma ba zai a ce dama ga baki ɗaya matsalolin nan za a ɗauke su duk a rafke su lokaci guda ba ba zai yiwu sai dai a dinga ɗauka daki daki to amma dangane da tsare-tsare ko manufofin samar da ruwan sha ga al'ummar Najeriya da kuma tabbatar da bunƙasar ruwa na fadama da dai sauransu menene ya sanya gwamnati ta yi ɗauki matakan inganta shi shin matsaloli ne na noma ake tunanin za a yi koko a rayuwar al'umma ce ake ganin cewa ruwan sha ma ya gagare waɗansu masu sassa na Najeriya? To ai duk batun gaba ɗaya wanda kai ɗin haka yake idan kowane bangare ka duba shi kansa dama shi sha'anin ruwa ai ba ma ma'aikatar ruwa din ya shafa kawai ba. Lamura ne da suka suke da dangantaka da ma'aikatar gona, lamura ne da suke da dangantaka da ma'aikatar yanayi wato environment. Kowa da irin nasa yaya za a yi yau idan harkar kifi kamar sha'anin nomansa ya za a yi a kyautata don a ci moriyarsa amfani da irin albarkar ruwa da aka baiwa Najeriya kuma kamar yadda ka faɗa shi kansa ruwan sha ɗin ma a wasu sassa na ƙasar tamu ai ya zama na ba karamar gwagwagwa ake yi kafin a same shi ba kuma ko an same shi lafiyayye ne yana da tsafta kana ta jin irin cututtuka da ake ta na gurɓatar ruwa irin su kwalara din nan ko kwanan nan an yi ta wanda yake abubuwa ne da akan ɗauka ko a ruwan sha ko kuma a rashin tsafta saboda haka irin waɗannan abubuwa ake so a kawo dokoki wanda yake yau idan ma ka sabawa ka'ida da aka ajiye to akwai hukunci da doka ta ajiye don ta yi horo a kai don a yi maganin irin sakaci da yake jawo irin waɗannan abubuwa. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da majalisar ministoci ta kammala taron ta na mako-mako a fadar gwamnati da ke Abuja. Umar Faruk kuma musa amurka a abuja najeriya